a jawabinsa a wajen gangamin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar adawan ta apc janar muhammadu buhari ya fi saba layar cewa ne gwamnatinsu idan aka zaɓe shi zai kawo kashe matsalar boko haram da cin hanci da rashawa kana kuma da matsalar rashin aikin yi ina so in takaita bayani na saboda kun dade a tsaye kuma a rana na farko taɓarɓarewar tsaro a ƙasar nan na biyu taɓarɓarewar arzikin ƙasa na uku cin hanci da rashawa kun san abin da yake samun makwabtanmu da Adamawa da Borno da Yobe. Da Allah za mu ba wannan abu karfi idan muka samu gwamnatin ƙasar nan. Wannan ta'addanci bai fi karfin Najeriya ba amma yana ci ma Najeriya tuwo a kwariya Ku yi zaɓe, ku kasa, ku tsare, ku raka, kuma ku jira. Idan kuka kuskura, kuka yi kuskuren da PDP ta sake sukuwa a kanmu shekara hudu nan gaba. Idan muka ga juna ba za mu gane kanmu ba. Shi ma dai tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar Abubakar na ma cikin waɗanda gudanar jawabai a wajen taron. Idan kun tuna a tarihin jihar nan muna gongola har muka zo muna adamawa da taraba muka zama yan tagwaye nan taraba shine cibiyan siyasa na ba haka bane kuma tun da aka kafa taraba an taba kawo dan takara da ba a zabe shi ba ba haka bane to yau Allah ya kawo mu a wani zaben kuma haka ashi mun kawo muku General Muhammadu Buhari da kuma gwamnanmu idan Allah ya yarda idan kun yarda kun yarda mai takarar gwamna na jam'iyyar a jihar Taraba Sanato Aisha Jumai Alhassan ke cewa ne game da tutar takarar da jam'iyyar APC ta bata. ba ruwan shi da mace ba to yau gashi gaskiya ya fito dubban jama'a ne dai suka halarci taron gangamin da jam'iyyar apc ta gudanar inda wata tsohuwa mai kimanin shekaru hamsin da ɗoriya ta bayyana min cewa da kafa na zo me kawo ki nan mama me ya kawo ni eh na zo in gani buhari ah, me yasa kike so ki ga buhari don baba mutum ne zai taimake mu ze shi don dai taimake mu a kasa mu su ma dai mawakan siyasa ba su a baya ba yayin da kuma a yau alhamis ake sa ran zuwan shugaban kasa gullo jonathan da ke zama dan takarar jam'iyyar pdp zuwa jihar adama da taraba domin kaddamar da kamfen dinsa wanda tuni ma aka tsaurara matakan tsaro Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya.